Thank you very much for having me. yana mana godiya domin yadda muka marabce shi. I feel very honored and privileged to be here. Baba karamin zarafi da ya samu yana cikin mu ba yanzu. And I'm also with a Daisy Oputa. Yana muna tare da wata yarwa sunanta Edeze Oputa and she is an overseer of our foundation. Wato ita ce take uh, in za a zance a kasan turai sukan amfani da ita su yi zance a nan gurin. And Brother Madaki will introduce himself and where he's from. <laughs> Sai yana ce ni kuma ministry uh, unto Fulani, <laughs> unto Muslims. Haka ne. Wato sai ce ni zan amfani da baki nan gabatar da ni kaina wato suna na Madaki mu ba sun bishara ne kungiyoyi na bishara. Hmm, cikin al'umman hausawa da kuma fulani da kuma yarurrukan tunda hausa yare ne ko yawwa my name is Hashimu, Sunashi and I preach the gospel everywhere I go. This is my privilege. Shi sunashi kuma Heishimu ba Hashimu bane. Kusa ne da kama da haka din. Yawa Heishimu. Almost like Hashim. Wato <laughs> tunda shi ma yana jin sunan Hashimu. <laughs> And so Hashim, I think, means a breaker of rocks. ma'ana Hashimu And Hashimu means respect. Yana I like to give it and receive it. Yana so <laughs> Let's turn to 1 Corinthians chapter number 2. And our text is verse number 6 through 12. duba eh, The title of the message is freely given to us. Salvation is freely given unto us by God. It's a gift of God that comes to us through the righteousness, the obedience wato kyautan ubangiji daga wajen wato na ceto daga wajen ubangijin yesu wanda ya bayana a gare mu a fili wannan mutum guda ya biyayya ga ubangiji duk wanda ya gaskiya ga wannan hanya da ya bude mana ya samu ceto This is what makes you a Christian. Abin da ya ka zama Kirista shine wannan. If you're not a Christian, because you are not a Muslim. Kai ba Krista ba ne domin kai kila ko ba musulmi ba ne shi ne ya mai da kai Kiristanci a'a. You are not a Christian because you flee from Islam. Ba wai ka zama cikakken Krista ba ne don ko gujewa ga na zama na bar addinin Islam shi shikenan na zama Krista. Being a Christian is much more. Zama Krista ya fi wannan barayin. It's coming to Jesus Christ by faith. Wato saduwa da Yesu ta wajen dangantaka ka jingina ga shi shi yasa ya mai da kai Krista. There's a difference. Oh, yeah, sorry. Oh, yeah. Oh, oh one down, and who's next? That's one down, and who's next? Kelly. <laughs> you gotta translate that. yes. Goodbye. Yes. Um, being a Christian is by faith in Jesus Christ. Kristi Krista. It is more than having the truth inside of your head. Krista. It's receiving that truth until there's joy, there's power, there's forgiveness experienced, there's power to obey God. Wato, ta wajen jin kalmarsa wadda Ruhu ya yi amfani da shi, mu samu juyi, muka samu yanayi wato juyi aka mai mu bayi ‘ya'yansa, muka samu wani juyi sai rabu da zunubi sai muka ‘ya'yan ubangi. And an old preacher, he told me this. Wato, duk mai wa'azi za ka ji ga wannan. That the greatest Distance in all of the world. Do You know what it is? Wato duka a duk faɗin duniya din nan ko mun san ko meye ai dalilin da ya faɗi haka nan. Is it from Africa to China or from China to the USA? Daga Africa ne zuwa China daga China zuwa United States America duk inda ka ji duniya. Is it from east to west, or north to south? Daga ma zuwa ku daga arewa ga gabanci. ko daga nani duk da kewaye duniya what is the greatest distance in all of the world wato menene ya fi muhimmanci nesa a duk rayuwar ta duniya it's from my head into my heart wato daga kwanya zuwa zici. This is a distance only God. Wato nesan kenan da tsakaninmu da Ubangiji nesa daga zuci zuwa daga kwanya zuwa zuci. So we will look to him and trust him for all blessings and all power. Wato shi za mu kallafa ga shi mu sa ido ga shi shine wanda zai yantar da mu daga duk wata bala'i. And any of you can lead today saved. Idan kowa yana rayuwa na samun ceto ta wajen sani. Isa almasihu. Paul says in 1 Corinthians chapter 2 and verse number 6, however, we do speak wisdom it's among those that are mature. It's, it's spiritually mature or able to understand the wisdom of God. Even this word is even translated perfect, and it means that you've come uh, to know the gospel of Jesus Christ. Yace duk da haka nan dai muna sanar da hikima ga waɗanda suka kammala sai dai hikimar wato wannan zamani ba wato ba da irin wannan hikimar zamanin ba ba kuwa ta masu wato mulkin zamani nan ba waɗanda ke shuɗewa wato yana nufi shi wannan bulis yana wani fasara ne wannan masani cewa ba abin ya ci karfin kwanya mutum Yet it's not the wisdom of this age. It does not come from America, it comes from God. Wannan zancensa ba wai hikima wani bature na Amerika ko a China ko a wani riba ya ci karfin hikima mutum. You have the same Bible I do. kamar yadda da littafi wa nan shi ma yake da shi a can kasar Amurka. kamar yadda ma wani ya zama bishara shi ma yana je yana ma wani bishara haka kowa zai je ma wani bishara sako ne I was I was blind and I did not know it. Da shi makaho ne ba shi ma baya gani gari ba ma ba makafinci irin na garin nan ba. Makahinci ta zanibi. I was very sincere but did not know the hidden wisdom of God. And it's not the wisdom of this age nor of the rulers of the world who come unto nothing. Wato ba irin azanci na mutum ba da fahimta na mutum ba ne wadda wofi ne. all of the American greats will perish if they Duka hikima na Amurkawa za a rushe shi da wannan hikima mm. tasu. Mm. The technology giants, mm. Masu kima, masu arziki, masu wani masu yin masu arzikin na kasar Amurka duk za su zama wawofi kawai wata rana in ba su da wannan kalma. All wisdom comes to nothing. duka hikimansu zai zama a wofi My brother Madaki and I were talking uh, today from the Bible on the kingdoms of this world. Yana magana da ni wato madaki akan wannan mulki na duniya. And the whole history of mankind is in the Bible. Wato duka tarihin bil'adam a nan ne yake ciki. Did you know that the first kingdom in the world with superpower it was Egypt? wato za mu sani cewa duk duniya kasan zamani zamani ne mm. to lokacin da duniya ta halada tana da iko kasan afirka ne wato egypt mm. masar kenan mhm. it was black people like you and i mu bakaken mutane ne muke mulki duniya lokacin kamar yadda amurka take a yau kasan mm. masar kenan and god raised up egypt to break her and put her down that israel might escape on dry ground of no condemnation. Yayin da Allah ya ɗaukaka mu bakaken mutane muka fara wani fankan-fankan sai Allah ya sake kaskantar da mu ya bude hanyar sai Isra'ilawa suka fita daga ƙasar Masar wadda dama muna mulkin duniya ya ce to lokaci na kai zan ƙara nuna muku ni Ubangiji ne. And the next great kingdom in the world was the kingdom of Assyria, also the children of Ham. Wato sai aka samu mulki kasan mulki na juye ga mulki. sai wani mulki ya zo ya taso ya karfi wato mulkin siriyawa kuma ake kiran siriyawa siriyawa sai siriyawa su ma ya'yan ham ne su ma suka faɗi duk uban mu ɗaya ne da su And God raised up Assyria to afflict Israel and then broke them and put them down. To Da Allah ya ɗaukaka Siriyawa kuma sai su fara hukunta ‘ya'yan Isra'ilawa. And the next kingdom, it was also the children of Ham black people, mm. their ancestors, is called the kingdom of Babylon. Hmm. Wato sai aka sake wani What to duka yayan bakace ne ana kiransu Babila. Hmm. Su ma sai suka tashi nasu suka yi wannan mulkin na lokacin su suka mulki duniya. Hmm. And the Almighty God raised up that kingdom. Allah ya ɗaukaka wannan mulkin. To afflict Israel with chastisement and then he put them down sai ya daga su sai su da suka samu matsayi suna gan su ne komai na duniya suka fara ba yayan isra'ilawa wahala sai ubangiji ya to ya isa a hakan kaskantar su and the next great kingdom it was the medes and the persians also the children of ham wato wani wato sai wani mulki ya tashi wato suka yi karfi aka daga su suna 'ya'yan the children of uh, Ham. Ham kenan. Ham ko? Ya bakin a wannan farare ne. Eh. Mulki uku da ka san muna da Shem da Ham yawa su uku. Su suka wannan abubuwan. And the next great kingdom, the last great kingdom, the final great kingdom until the end of the world, mm. it is Hallelujah. Wato sai aka zo na ƙarshen mulki wadda ba za a kwatanta ko yaron ham ko yaron wannan ba shi ne babban mulkin da ba wadda zai iya tsayayya da shi ba wadda zai yi jayayya da shi wato shi ne ƙarshen mulkin da za a yi wato Isa almasihu. And God raised the white people to spread the gospel into the uttermost parts of the earth. Allah kuma ya zo ya daga turawa sama ya ɗaukaka su domin su je su da ya da bishara ko ina cikin duniya. And so when my people Wata da mutanen shi, your people, da mutanenmu, were sold into slavery, yeah. wato aka shi da yake nufi aka sayar da su kaman bayi ne, iyayen su yake magana. It was so that I could learn the gospel and come back Hallelujah. Hallelujah. into the black world. Yes, Lord. wato da aka sayar da iyayensu sun zama bayi a can kasan amurka da suka zama bayin ubangiji ya yi amfani da su yau sun kagu sun tsaya shi yasa sun dawo yanzu su samu yan'uwansu bakake mu domin mu yi hadaya mu yi cuɗaya tare amen isn't god wise isn't god mysterious Isn't God great? It is. Amen and hallelujah. Amen. Wato za mu gani hikimar Ubangiji, ayyukan Ubangiji, al'ajibin Ubangiji kai abin kallo ne kawai. Hmm. All of these things are in the wisdom of God. It has nothing to do with the wisdom of men. Duk wani abubuwan da ke faruwa hikimar Ubangiji ne sai dai mutum zai rika gani ya rinka sharantawa yana faɗi iya albarkacin bakinsa. Amma Allah yana sane da komai. Hmm. And I did not learn anything great and lasting and eternal in America except Bible. ba abin da kuma ya koya ko kuma yana karfafa shi yana ada shi a Amerika shine kalmar Allah dinan and you turn the same bible too kai ma zaka zama haka kai ma zaka je kai musu wa'azi wata rana in ka koyi wannan Because his wisdom must be revealed, and his wisdom will be revealed to all that God has chosen unto himself. Yes, Lord. wato wannan hikima wadda ubangiji yana bayana yana fasarta shi ta wajen ruhu mai tsaki ga duk wadda zabubu ne suka zo gare shi gasken kenan We seven speak wisdom of God in a mystery. Wato yayi mana wato cin ubangiji It is still a mystery to those whose eyes are not open. Wato abun ba abun yi amincewa bane ga wayanda makafai ne tukun. And it is the hidden wisdom wato hikima boyayyen hikima ne who hid it wa boye shi God ubangiji ya boye shi ya boye shi daga wajen matumbin kuɗi masu halahari wasu masu dukiya masu masu fahari a wadda sun fita duniya an san ga sunan mm. Not by his intelligence, not by human strength. Hmm. It's revealed unto the babes for Jesus Christ's sake. Ya boya wannan Hallelujah. Eh. Ya boya wa'annan abubuwa ga wanda ya kamata su ne yau a ji daga wajensu. sai ya je dubi jinjiraye masu shan nono wanda ba su san komai ba ba ko bane a gaban mutane ya bayyana musu kaunar Allah. Wato hikima ne gare mu mu da muke ceto. Hallelujah. Hmm. Hmm. wanda Allah ya bude mana idanuwa mu da duk makafai ne mu sai ya zo ya bubbude mana idanuwa muka san inda muke da gabas da yamma da kudu everybody wants miracle kowa yana son al'ajibi but here's the true miracle amma shine gaskiyan al'ajibin to hear see and know domin ka samu gani ka samu ji ka samu magana Alama Ubangiji kenan tambarinsa kenan na, na bautan Allah. Mm. Wato hikima Ubangiji kenan a bishara. things that he keeps hidden mm. from the world mm. because they will not humble themselves mm. ask him Hallelujah. Wato hikiman da ya bude ma mutanen da suke gani su a tajirai ne su masu abin nan sai bude ma mutane wadda ba su san ba san su ba ma sai ubangiji ya jinga tsugula yana ga yana babba su ba za su iya zuwa wajen ubangiji ta ban gaskiya ba ya ce to ba za ku iya gane ni ba But it's which this wisdom though is what God ordained before the ages for our glory wato wannan hikima ubangiji ya azar ubangiji ya adana shi domin mutanensa wato mu that word ordained means predestination <coughs> wato abinda ake nufi ya adana domin ga wadda zababbu ne that means that god marked out your steps and said hitherto shall you go in your pride and no further ya duduba ya duba wannan yana da faɗin rai yana da wancan wannan yana duba da hikimarsa ya ce a'a wannan yana da saukin kai wannan ba yana sani ko mini ne yana sa yana sa lamba din nan sai ya sa wannan alama a goshinki ya bude idonka a lokacinsa a daidai lokacin da ya adara ya kadara which he had chosen from before time began. Ya zabe mu tun fil azar. Mm. As you see, I'm here on purpose. Yanzu ka ga ya bar kasa Amurka ya zo na aida dalili mm. ba haka kawai ba. I'm sent by God because God I believe has somebody to save. Wato Ubangiji ya turo shi kuma ya tabbata Ubangiji yana so ya amfani da shi domin wani ya ji kalma ko kuma ya ji wani abin da zai ƙara ƙarfafa shi. And if not, so long as he's glorified, I'll meet you at the judgment. Za things I've said are true. Wato in bai faɗi gaskiya ba kuma a lokacin shari'a fa yana da wahala. <laughs> Because I'm coming back with God's people and our Lord Jesus Christ. Domin wata rana za mu hallara haka babu wani zance an raba kuma. I'm coming back with God's people and the Lord Jesus Christ to judge the cruelty of this world. Lokacin da zamu zo duniya din nan mu sharantar da wanda suka wannan kalmar shahada wato Isa almasihu din nan domin mu sharantar da su. And I will hold you unto account when God says cast them into hell. Wato kuma za a mana tambayoyi idan muka ki yin abin da ya kamata mu yi. Wato I and all of the children of God will say Amen and hallelujah when God sends you to heaven. Amma ranar da za mu halara dukanmu a gaban Ubangiji za mu ce amin da hallelujah. If you do not believe the gospel, the power of life and death is in the tongue. Wato idan ba mu ba da gaskiya ga bishara ba domin iko na ceto da na mutuwa yana ga harshenmu ne. In mun ba da gaskiya a mu. What I say from the Bible. abin da yake faɗi daga cikin littafi mai tsarki ne za ka samu cetonka in ka baya da gaskiya gare shi you'll be dead damned ok idan kuma mutum ya ce bai baya da gaskiya ba zai samu zai hallaka No man has any authority but the word of God. Ba wadda yana da wani iko sai dai kalmar Ubangiji. Wato babban ikon kenan a ciki na da cikin kowa. Ni bawan kalma ne. Abin da aka yi mana idan kana da littafin ka bude. Let's read verse number seven again. But we speak the wisdom of God in a mystery they can't understand, the mm. hidden wisdom which God ordained before the, the ages for our glory. Hallelujah. Wato ya ce Ubangiji ya tun daga azar ya kudurta kalmarsa, wannan kuma ya wannan ba sananne ba ne ga wayanda suke ji da jinsu wadda suke gani suna da fahimi. wanda suka yi salanta da abubuwa su ce ba haka ba ne amma ubangiji sai ya zo ya dudduba wanda suke da tawali'u da ruhun abin nan sai ya dinga gula yana ba mutanensa lokaci ya zo da kowa ya ba da gaskiya ga abin da zai cece shi don aya takwas which none of the rulers of this age knew. All the big shots are blinded. Buhari is blinded, and Biden is blinded, and Trump was blinded, and the men of this age mean nothing because they are blinded to the wisdom of God. Yet, ya ce a ci aya takwas a cikin masu mulkin zamanin nan ba wanda ya gane hikiman Allah nan don da sun gane ta da ba za su gije ubangiji madaukaki ba domin shi buhari shi wane ne duk wadda muke ji da su masu arziki haka ne suke rayuwa amma suna gani ka a wulakance kai kuma kai ne mai ainihin zahirin they would not have crucified the Lord of glory. A inda suka sani ba za su Yesu almasihu They would have bowed down and worshiped. They would wa zai ba mu wannan ceto? Da za su durkusa su na masu rada ce sun ganka su maka tsawa kai ka That prophet who speaks is the almighty God. And everybody must hear every word that he says. Mm. Wato shi wannan shi ne Ubangiji madaukaki wadda ya ba mu wannan zarafi kuma dole ne mu durkusa mu duk abin da ya faɗa mun amince da shi. Ba wai mu ne za mu tashi muna neman allolinmu ba muna neman abubuwan da za su cetar da mu ba. A'a Ubangiji ne shine ko muna mu. Na ba da gaskiya ga. He curses me, I believe what he says. Na, How about you? Ya ce ku zo gare ni na kuma ba da gaskiya. Mene akan kafa ba kake bi? The word of Almighty God. Wato kalmar Ubangiji shine madawa. We serve a big God, not small. Muna bautan Allah mai iko na duka ne. He sends men to heaven and hell. Ya shi ne ke da sama da duniya. Hmm. Hallelujah. But as it is written, verse 9, Aya tara ya ce, has not seen, not the natural man, mm. nor ear heard, mm. nor have entered into the heart of man. of man. Never conceived it, never thought about it, or perceived it, the things which God, God has prepared for those who him. Hallelujah. Ya ce, ido bai taba gani ba, harshe ba zai iya fasa ta ba ko kuma ya bayyana. Balle a ce kunni ya taba jin wannan tarihi wannan wurin mai kyau wannan zinariya da wani titin kenan fa ban aizance wani zaunin ba. Inda za mu hallara wata rana ya ce abin nan wai ya wuce wargi da za a yi maganin shi. It never came into his brain. bai taba zuwa kwankwanyen mutum ba bai taba zuwa ga irin tunanin mutum ba babban labari ne gare ni gare ka hmm. because I don't have to be educated I don't have to be smart ba wai sai ina da ilimi ba ba sai ina da hanyar kasa akwai yan wuru-wuru ya ce duk ba wannan ba ne ya wuce wurin nan ba da za ka yi wuru zuwa wurin hmm. I just have to be taught by God. the wisdom that's in the Bible. And faith comes by hearing. hearing. Hallelujah. Wato, wannan bayanin wadda Ubangiji yake yi, wai ba za mu same shi ba sai ta wajen saurarensa. Hmm. Ta wajen ban gaske yana zuwa ta wajen saurara ne. You mean to tell me I don't have to be able to read and write to know God? Ai ba wai tilas na sai na iya karatu da rubutu kafin sanin Ubangiji ba. Absolutely. I do not. Ah, wato duk bai iya ba, bai iya ba, karatun ba shi zai bani Most of the world for thousands of years hmm. did not know God from reading Bible, but from hearing the Bible read and Shekaru aru aru su Bitrus su Yohana su wane ne ba wajen karatu bane a'a ta wajen saurara kalmar Ubangiji da tafiya da shi suka samu ceton su. Just like you. Commander wiki anongolea. Ah, Hallelujah. Most of the people simply had preachers. Yawancin lokacin a da bishara suka ji shi kenan ceto ta zo mutu. Oh what a job you have. Wanne irin aiki kake yi? Wani babban zarihi muke da shi fiye da wannan da muke da shi yanzu. And you know why he made you that way to lead God's people with respect and honor. Hallelujah. Ka san abin da yasa Allah ya addana ka kenan domin ka yi jagorancin mutane su samu sani suna ji. Mm. Hmm. Let's lokaci wato bari mu rika shaurare shi mu ci gaba da tafiya Even though they did not know it, verse 10, mm. but God has revealed the mystery, the wisdom to us, how through His Spirit. Hmm. Allah ya bayana wa ta wurin ruhu domin ruhu shine yake yake cewa komai har ma ya shimfiɗa al'amuran Allah ta wajen ruhu. If the, if the Holy Spirit has been given unto our Lord Jesus mm. because of the work that he finished on the cross zuwa ne a gare mu domin Yesu ya gama nasa sai ya tafi ruhu mai tsarki yana tare da mu The father said to him, You come down here mm. and you glorify me with your obedience even to the death of the cross. Ubangiji da Yesu ya zo, Ubangiji ya ce ka gama ka yi wannan haɗaya domin in samu kushi na ya kwanta ga ‘ya'yana. Ubangiji Yesu ya gama sai ya tafi sai ya ce to ruhu ka bishe su. And I will strike you in anger for the sins of my people. Wato ina Strike you in anger. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. I'll smite you. I'll punish you. I'll curse you. What does that mean? ce, zan zo kwanta zan maka wulakanci in menene domin in kore ya domin tumakin su gudu. was it? Ku yi hakuri da Hausa. For the sheep, mm. I'll go. Mm, hallelujah. And, and God was made flesh. Hallelujah. Ubangiji Jesus zo ya bayyana ya gama wannan abin ya And the Holy Spirit was promised to the Lord Jesus on behalf of his obedience unto the cross. Ruhu mai tsarki ya bayana, Yesu ya wato biyayya a akan gici. That when you obey me, cewa idan mun yi biyayya ga shi, Ubangiji ya ce, I'll send the Spirit. Na ga Ruhu. after I resurrect you from the dead na Yesu daga and sit you at the right hand yana hannun ubangiji and then in Acts 2 abu na uku shine our Lord Jesus Christ he did it ya gama he sent the spirit sai ya mai tsarki ya zo and they all began to speak in languages sai suka fara zantattuka a yarurruka daban-daban lokacin da suka hallara oh i wish how i could speak hausa ayya da zai da wani zai iya dan dauki harshen harsa ya sa mishi da zai murna ba kaɗan ba but on that day amma a ranan nan Everyone who heard them, and it was 17 different languages named, hmm. heard them speak in their own birth tongue because it was a miracle that's from God. Hallelujah. Nothing fake like now. masu faɗi da harshen kanawa da baju da kajawa da kowane yare kawai sai aka ji ko ana ambata da yare ubangiji ruhu mai kai wanda yake yana yin abubuwan shi a lokacin da ya abin da yake a lokacin da ya ma. yana faɗi gaskiya sai kalma sai ka ga idon ka ya bude ka gane me kake karanta. Jesus Christ was preached before they ever had a New Testament. Wato an yi bisharan Yesu tun ma kafin a haife shi ana bisharan Yesu almasihu. Mm. A taura kenan. Mm. And then they wrote it down and we have it now and it's the apostles' doctrine. Wato sai bayan haka nan har aka haife shi ya zama mutu sai muka samu koyarwa na manzanni my brothers and my sisters. The most important part of the Bible for getting to know God is the most neglected part in Nigeria, the apostles' doctrine. Wato babban abu mutum ya manta da Yesu almasihu ya manta da Ubangiji wato shine koyaswa almajirai ba shi da amfani mu manta da shi particularly those books from Romans through Jude that explain what the church is supposed to teach. Musamman daga su Romawa manzanni inda ake koya mana daki daki daki daki na rayuwar Kirista. That portion of scripture unlocks all of the Bible. Wato wannan wuraren nan wanda ya shafe mu gaba ɗaya gabin Yesu almasihu ne ya kamata mu rubuna ciki. Hmm. It unlocks the Psalms and the four Gospels. Wato ba ya kulle wannan bai kulle tsohon alkawalin ko kuma amma amma zahirin mu in ka duba daga linjila za ka gan bayaninmu rayuwarmu a can. It unlocks the entire Old Testament. ba wai ya kulle saura kamar tsohon alkawalin ba ne. Wato duk wani abin da ake faru daga attaura in ka ga ya zo ya kammala a wurin eh, linjila That's what scripture says in Acts 2 after Peter's sermon. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kamar da ya faɗi cikin ayyukan manzanni ya ce sai suka ci gaba da koyarwa ya amajarantarwa a cikin da aka koya. But God has revealed the mystery unto us, this wisdom, through His Spirit, because the Spirit Mm. He searches all things, even the deep things mm. of God. Shiruhu mai tsarki shine mai sanin zurfi abinda ma mu ba mu sani ba wani ya riga ya gani yana sane ya ba abinda za a boye mashi. Do you remember uh, when the Lord Jesus um, told Peter to cat and uh, to launch out into the deep and drop his net? Yeah. za mu duba lokacin da Yesu almasihu yana cikin jirgin nan da ya gama wa'azin sai ya ce ma Bitrus to yanzu ka ɗauki kallin ka ko ka zuba a cikin tarin ko ka ɗauki tarin nan ka zuba a cikin rafin eh. aka kama kifin da ba su iya ja ba ma wannan zurfin ruhu mai tsarki ne ya sani duk abin da ke cikin ai And so hard and wato shi yasa bishara yana da wuya amma shine kuma yake rike da duk ikon duniya yana da wuya domin Allah ne kawai ke wannan aikin ba kowa bane zai yi shi da kanshi ya iya gwaninta mm. ikon ubangiji ke ki ciki shi yasa ubangiji ne in bai umarce ka ba bai yiwuwa wa zai iya dakatar da shi kuma a sinner might have come in here tonight. Wato, zai shiga yau da daddaren nan misali. Just filled with hypocrisy in their mind. Wato in yeshu ko ya gan yawanci yadda mutane suke rayuwa yanzu cike da riya ne a rayuwa. Mm, riya ko? Mm, to, mm. This poor sinner might have snuck into this door not knowing that anybody knows about their sin of adultery. Watu, who Hukami. This this poor sinner, mm. poor sinner, not thinking anyone knows about their sin of adultery. Wato wato da ka shigowa daga mashigi wato ba za ka sani wannan yana da wani ruhu na na addinanci ba ko darikanci. Mm. Their drunkenness and their wife beating might be hidden from every member of the church. Wato kisan kai zina da wayansu duka ko na mataye wadda yana iya kasancewa cikin mutum yana aikata shi yana adalci yana adaltar da kansa amma Allah ba a boye mashi komi shi yasa ya kawo mu nan ya cece mu ya bude mana zuciya domin rufin mai tsarki amfani da mu That's the least suspecting person Hmm. wadda ake ba ba zai ma yiwu ba sai ga Allah ya jawo shi sai ai ta mamaki. That's what happened unto me, my Abin da ya faru da shi ni ma abin da ya faru da ni kenan abin da ya faru I came into the church house and I knew almost everything. Wata yakan zo cewa in ka gan shi lokacin dan gayi ne ana nan ana tafiya ana I just needed and to learn a little bit about the blood of Christ. I wasn't understanding. wato shi dan ya ji an yi wakoki an yi rera an yi abubuwa kawai ya gama shi mai kama hanyar sai ta shi ma dan coci ne and by the time the preacher got done preaching i realized i knew nothing amma lokacin da kalma Allah ya bayyana mashi ya gane cewa kai yana kuskure da yawa he knew everything ya sani komai and i had it too shi ma ya ji because i believe the true gospel domin ya ba da gaskiya yanzu ga jawabin da ya ji dinnan and I cast off everything I had learned. Duk irin yanayin da yanzu sai aka saka watsar da domin ga wannan kalmar da ya ji yanzu. To ya kan kai fa? Are you willing to cast off anything you've learned? Kana kana so ka yi shiri ka sadda wani abin da baya cikin Bible ka watsar da shi ka rungumi abin da Ubangiji ya faɗi shi kenan. You're taught by God. ubangiji ne ubangiji ne zai ga mana mm. mm. babu babu rayuwa wato kar mu zauna muna wuri-wuri muna kucu-kucu kar mu juya kalmarsa ƙasa even if I tone it down and I'm unfaithful. Ko da na juya kalman Allah domin biyan bukatar na zuciyata. And I burn in hell. you'll burn right with me mm. if you believe a lie eh, is that not true the blind lead the blind and they what both fall into the ditch wato makaho bai hmm. to But when God enlightens the human mind, amma idan ubangiji ya bude mana and they amen either out here or in here hmm. for sure. In kuma amin din ma daga baka ne bai fito daga cikin zuci ba ne duk gashi nan yana da tabbaci gare mu. I amen all the time when I hear good preaching, but it might just be in my heart. Wato, wani lokaci ma za ka je ya ce amin amma cikin bannin zuciyarsa na ɗansa ba ta baka ba ne. But you catch me alone, I might be weeping and crying. Amma da abin ya zo masa sai ya riga kukaran nan kamar ɗan jinjiri na ihu. There's some men's preaching I can't listen to without we. It's so good. It gives so much glory. It's so true. It's so it gives the glory to God. Yes. In ya ji bishara yanzu ya dauka kan Ubangiji ce wannan wa'azin yana wa'azi fi sabilillah yana yin don Ubangiji ne. Kuma wa'azin zaka ji yadda yana yana ƙara bashi cin gaba. my heart is broken. Sai zuciyarsa ya fashe wato I'm crushed with thankfulness. Sai wato zuciyar cike da godiya. I thank God with tears and cuts. Yakan goda wa Ubangiji da hawaye ba wai na bakin ciki ba. That's how I got into Nigeria. Abin da ya kawo shi ma Nigeria kenan. I'm so thankful. Ya gode wa Ubangiji ne ya ce kai zan kama gantali kawai in samu yan wani bakake mai ta zance da su. I had to go lay my life down. Ya ce ko zan mutu a nan gurin alhamdulillah. Our sister Amy Carmichael was not a preacher even though she did preach unto the women and children. Watu who's that? Who's that? Amy Carmichael, an Indian missionary. Okay, she's a missionary. One of the best. Wow. Wato ita ma lokacin da zai gan wata mai shana ce ban san sunanta ba irin sunan nan nasu. Wato ita matan za ta je tana bishara ita ma aikin ta kenan. An san ta a duniya sosai ita ma. But she said that missions ta ce wai bishara din nan is a good place to die. Wato wurin da ya kamata ma mu mutu a ciki kenan. Sosai. Why would she say that? Because she has so much life that, that she has to lay her life down and hmm. live forever. ta ce don ina da rai da nake so in watsar da shi domin in samu rayuwa rayuwa wadda zan yi rayuwa ta har abada hmm. yana tana Allah tana ubangiji cewa me zan ba ubangiji in ba da in ba rai na zan ba ubangiji ba me nake da shi zan ba shi domin ta bude zuciyarta ta bude idonsa ya gane wani abu lokacin da yake makafanci yana da makafanci makaho ne lokacin and I know the misery of sin. Sai gane hakin zunubi. How about you? Kaifa, kaifa. fa? Have you learned mun riga mun samu saduwan nan da ubangiji muna da dangantaka da ubangiji ko zanubin nan da yake kudin da na yana ba mutum wahala ka riga ka samu rabuwa da shi zunubi din nan yana sa kaka kana nesa da ubangiji mm-hmm. amma farin ciki da za ka samu a duniya din nan dai ba za a kwatanta ba sai ka sadu da yesu yana jin daɗi And he makes us happy too. Shi ma yana so mu ma mu jin dadi domin shi mai farin ciki ne. Mm. And we serve him because he loves us. Muna bauta mashi domin yana kaunar mu ne. Mm. Uh, they, it's the cow said amen. <laughs> well, then I said, move, move. <laughs> What about you? <laughs> well, the question is not your amen. He said, he said that's good preaching, that's Bible. How can I amen, amen? Yes. For what man knows how the Spirit, He searches all things, the deep things of God. He really gets into who God is and He brings it unto us. Wato, hikimar Ubangiji fahimtarsa wadda ya wauta ne ga duniya ya bayyana a gare mu. Come in verse 11. Ai, aya sha ɗaya. What For what man knows the things of a man except the spirit of man which is in him? Hmm. Wane ne a cikin mutane ya sani tunanin wani mutum in ba ruhun shi ba na mutum ba haka kuma ba wanda ya sani wato tunanin Allah sai dai ruhu Allah hmm. who can tell me what I'm thinking right wa zai iya gaya mana yanzu kamar tunanin da nake yanzu a tsaye na wa zai iya gaya to sai da ruhu na what's the you said only me and my spirit can ah, now is your head in me <laughs> ran ahead. Hallelujah. That's the answer. That's wai an san kenan na riga turn tona asirin wai da ya so tambaye mu Why is it here? iya ga mana mu ko kuma ya ga ke. Even so, no one knows the things of God except the Spirit. Haka ne Ubangiji ba wanda zai san tunaninsa in ba da ruhunsa ba. He's been saying the same thing all along. over and over. Wato ana faɗi ana maimaita shi ana maimaita shi. young men. matasa. It takes Wato Ubangiji ne zai iya bayyana shi Ubangiji a gare mu. That's where you look for duba hikima, mu samu mu gane littafi mai tsarki. Kun ji yara? when you grow up, you your family. girma kuma za ku zama magidata. Mm. Remember, za ku cewa the preacher told you. da kuke ji. Through the Spirit. wajen ruhu mai tsarki Allah. the word of God. yana And it preaches talks about Jesus Christ. Yana bayana Ubangiji domin mu samu ruhunsa. Don ba mai Now, now Verse number 12. Or you, when you lead your family by Bible, you lead them well. Idan kana bi da iyalinka a Bible, mm. kana bi da su yadda ya kamata. Mm. With kindness and patience and tenderness. Wato da da kauna da nuna adalci shi ne kana bi da iyalinka da kyau. Yes, you want the discipline, but you want wato ana dan tsanantawa domin a samu tarbiyya ana koyar in kana so ka yi da ka ji daɗin iyalinka da yaranka da matarka abinda bible ya gaya mana kenan abinda ya gaya mana kenan christianity is the most beautiful thing in the world yes. christianity wato Christianity a duk duniya ba in ba za a kwatanta da littafi mai tsarki idan muka bi tafarki yadda yake muna masu jin daɗin duniya akwai abin da kuma yake so ya gaya mana cikin wannan abubuwan da yake ambatawa sha biyu mu eh. have not received the spirit of the world that's unbelief mm. That's not what God put into our heart. He took that out of our yes, heart. Lord. Yes, Lord. He took out the stony yes, heart Lord. and he gave us a heart flesh Hallelujah. to understand and mm. feel the truth of God. Mm. Believe it. mu kuwa ba ruhun duniya muka samu mm. ba mm. domin ruhun na duniya yaudara ne mm. sai da kuma kai battaci ne gaba ɗaya me and you have received the spirit who is from God from heaven we have been born from heaven. We have been born again. And when the scripture says in John 3, you must be born again, again it actually means in the Greek, you must be born from above. Hallelujah. wato muka gane cewa wannan ruhu da muka samu na ubangiji daga sama wato ruhu ne na haihuwa na biyu wato idan muka duba cikin littafin yohana sura uku ya ce sai an sake haihuwar mu dinnan wato canjin rayuwa dinnan dole sai mun same shi ba wai canjin addini zuwa wani addini ba ne yauwa sai rayuwa mu ta samu juyi gaba ɗaya za mu san cewa muna da dangantaka I like to see you preaching. brother. Thank you Preaching the truth and enjoying it yourself. I like it. You're going with me to <laughs> some more places. Amen. <laughs> Amen. Uh, but let's get back into the text. Mm-hmm. But mean you have received the Spirit who is from God, that we might know, absolutely know and understand the gospel, might be able to comprehend it, the things that have been and this is the key, brother, emphasize it. Yes. Freely given to us by God. Okay. Freely given to us by God. Hallelujah. ya ce mu kuwa ba ruhun duniya muka samu ba mm. sai da wadda yake daga wurin Allah domin fahimci abubuwa da na Allah yake mana baiwa hannun sake hannun sake that's the gospel. Bishara hiyo Freely given. Hallelujah. Amen. Amen. Salvation is free from this pulpit through the preaching of the gospel all of the time kyauta ne ta wajen kalma ruhu mai tsarki na biye da shi kenan ce ta maka I don't care if you sinned and you are filthy salvation's free to everyone ba na so sani kai wai mai zunubi ne a'a in kai ma mai zunubi ne ai sanadin kenan da kalman yana zuwa domin ka samu ceton nan kyauta ya yantar da kai I don't care if you don't deserve it salvation is the free gift of God. and you know who earned it. It was Jesus Christ our Lord. The blood that God shed hmm. in the sacrifice hmm. of his son hmm. is sufficient for God to give grace and mercy to any Wato jinin nan da ya haɗaya aka giciye shi ya zadda shi jinin nan tasa ya gamshi Ubangiji ya kwantar da zuciyar Ubangiji baya kalli mu da fushi yanzu domin ya riga ya kwantar da hankalin shi ya ce wannan dana ne ku saurare shi ya gama mana komi. Duk wanda ya zo ya ce Yesu almasihu abin nan da kayi mani na amince willing to receive you I'm willing to teach you I'm willing to cleanse you ya kuma willing to love you ya kuma kaunace until you're back in good standing in what a human being ought to be ka zama tas an wanke ka zama isn't that true salvation is free because Ceto ya zo ta wajen mutum ɗaya ne wato Yesu Almasiru da ya yi wannan haɗaya jinin nan da ya da shi mun samu fansa. Ya bayar ga duk wanda ya bada gaskiya ga wannan. Yana so ɗan kulle da wannan ɗan gajeren labari. I was in Abuja last week. Satin da ya wuce yana kasan Abuja. and there was a young lady, maybe early 20s. She looked like maybe a servant, I don't know. Akwai wata yarinya kenan shekara ashirin ko shekara ashirin da dai bai zai iya tabbacin ba. But she was sitting there. And I went to a Bible study. Wato tana nan tana wannan rayuwa ne lokacin sun je karatun Bible ne did not have enough Bible to feed her. Babu kalma a yake ta. So I turned around and told her of the message I had grabbed from the preaching, justification by faith. Wato sai ya dawo kusa da ita sai ya ce mata ke adalcin mu ta wajen ban gaskiya adalcin mu ke fita. Who knows what that means? wa ya gane abin da it's in the bible Yeah, not bible it's in the writings of paul hmm. bulus ya rubuta it was preached by david an yi bishara madauda ya bishara psalm number 32 a zabura 32 it's the only way to be justified with god yadda zamu samu adalci adalci da ubangiji it's for a man don mutum ne to do no work at all babu wani abin ladan da za ka yi ka ja zuciyan ubangiji oh. Just to believe. And this one girl, she told me this. Uh. It's too good to be true. Maganar ka gaskiya ne amma abin da tana so sai azumi ko na talatin a yi ihu ana kuka amma ba haka bane ubangiji ya ce. And you know what God says? Don't you call me no life speak English. Go ahead. Okay. <laughs> Mm. That's in First John chapter 5. Don't call don't call God a liar. A Yohana sura biyar ya ce kar ka kira Allah makareci. Mm. If salvation is too good to be true, in ceto kai abun kamar yayi sauki da yawa in dai furta kawai shikenan. That's just like God, isn't it? wato kana nufin Allah ya makareci ne Isn't he too good to be true in the saving of sinners? But it is true, and you take it. Shi ba da gaske ba ne rayayye ne shi? In dai haka tabbata shi rayayye ne ga abin da ya faɗa kuma shi kenan. It's just like God to be gracious mm. Wato Ubangiji shi mai tawali mai tausayi ne. Aka hadaya ɗansa wani ai tabbacin ya nuna mana a fili. He sent his son to die. Ya, Why would he not give you salvation? ya kwada da ɗansa makadaci guda ya mutu domin ka me yasa ba zai baka wannan kyautan ba ceton? If it was something that you and I could have earned, he never would have sent Jesus. A'a ba zai yiwu ba. Inda a ce ceto mu yi ta kwazo ne mu yi kokari mu gani yadda za mu samu to gabashin Ubangiji da ba zai turo mana Yesu ba. He wants us to be glorified by giving it free of charge. Yana so ya samu ɗaukaka shi yasa yanzu ba wani da iya yi domin mu samu ceton nan domin shi sunansa ne mu sani cewa in ba shi fa ba wani and it's free all the time kyauta ne a kullum da ya kara mu ceto it's free every day that you need it it's free after all your sins and all murmuring yawan ne ba wani abin da yi domin mu samu wannan I still get to go unto God in my Bible. Yana nan yana binciken littafi dare da shi. And you know what I saw yesterday when I was so rattled and frustrated by the things of this world in America. My bank has a hold of all of my money and won't send it because I'm in Nigeria. Wato, in ya ga mana abin da ya fuskanta kwanakin baya, kwana biyu da suka wuce da kasan kasan mu idan aka ce ina so kudi aka ce daga ina ce Najeriya kasan muna wani suna mm. da an gani an ci kai kulle wurin na gaba da hadin ne amma da ke ubangiji kansa ne wannan motsa da shi ya damu a ya kulle akan sisi ne and it's not much but it's all I have for a particular purpose and I wanted it badly and I was angry and upset ba wai kudin dumi dumi amma ya kudin nan domin dan wani abu ne da shi domin biyan bukata na na But when I saw the things that were freely given to us by God. I said hallelujah. I said hallelujah. Amen even if it does not come, I don't need it. Eh, because I've got God and salvation from hell. He saved me by the gift of grace. What else can he give me? I have it all already. Amen. And that's what he says to every single believer. You have it all. You have everything. Because you have Christ Jesus by faith. And it was free of charge. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.